sure assalamu alaikum jama'a um i'm just going to say a few things i'm not going to say something about myself i'm actually going to say something about two people i know um one Zainab Yusuf she's my friend and the other Hadiza Shiu she is not my friend I mean we're not friends I just know her in the social media so this past days I saw um Zainab post a write-up about how people are pressurizing her life and they're stressing her because of an advert and first of all she didn't want to talk about her sickness because I've known her for a while and I have never known that she is even sick but because of the way people are stressing her because of the advert and all those stuff she has to talk. and some people even have the audacity the guts to make some bad comment like she's lying she just need attention attention from who attention from who if you were the one sick and someone say something like that to you how will you feel that's not fair let's be fair with each other let's be fair with ourselves don't do something you know don't do some something to someone you know when if someone does the same thing to you you're gonna feel bad that is not fair she's sick and if you cannot say a prayer may allah grant her shifa i think the best thing you can do is to just shut the fuck up in Hadi's issue she lost her brother i think about um two weeks or more and I can actually recall and i even saw zainab made a video about it so i just wanted to say something um first of all also hadiza shiu allah ubangiji and abba allah ubangiji yeah yes i hota allah bashirwa al khawsar yasha all these people da kuke zuwa kuna maganan cewa because she posted a video cewa way hey about a she when uh, when it, it hasn't been long since her brother passed away and Jafara posted what do you want her to do like like Zainab said what do you what exactly do you want her to do do you want her to go and hang herself and commit suicide as when you know do you know do you know what what a grief is do you know how someone feel when they're grieving i don't know maybe you guys don't lost haven't lost someone already i lost a brother you have no idea how it is for you to grieve so please if you cannot say good thing just shut the fuck up stop bothering someone's life focus on your life please focus on your life people people i don't even know what's wrong with our umma now you you have your own everybody is a sinner you're not even looking at your own sins and you're focusing on somebody else's life focus on your own life what that's really upsetting mu ga Aisha na Aisha na yi ita ma na yi ya kuke da Aisha na yar uwar ki ce ai ana gani bai kalli zai ce yaya da kanwa kowa na harkar to Allah baki ɗaukaka irin tata kuma tafi tata me ya fara yanki kika shiga harkar fim daga lokacin kika fara zuwa yanzu wanda nasarori kika fara masu kallo kuma sun ce su ɗaga daga mu da yake ba jin ki ake sosai <laughs> kuma abubuwa da yawa harkar fim yana da akwai albarka a cikin harkar fim sosai eh. akwai nasarori akwai abubuwa da yawa a ciki ma kina da motar hawa ne ko kuwa eh, kina da mota ya yake ta sai miki ko ke ma da canjin ki da canji na Allah mm. to ya naga idan ku iri daya hancin ku iri daya komai tabarakallah masha Allah iri daya haka Allah yake halittarsa eh. to yanzu misali a yi fim ɗinnan waye baki taɓa gani ba misali kina harkar fim to a yan fim waye wanda baki taɓa ganin sa ba ido da ido ko mace ko namiji wani wanda ban taɓa gani ba tun da ina harkar gari kika taɓa zuwa da sanadiyar harkar fim garuruwan da kika ji? gaskiya na eh ya kike da masoya a hanya kika haɗu da su a'a kin san wayan fim ɗin nan kuna da farin jini kuna da masoya wani da zarar ya ganki ya ce la ga anwar Aisha na jami zaki ce tayin kanka dame ni malam ta kuma me lafiya ka san ni ne to ya kike da zaki masoya a'a ni ba na yana in na ga mutum ma hanya in ya nuna ma ya san ne daɗi nake ji a cikin raina sosai fiye da ka mutum ya ce a'a ga wancan wallahi daɗi nake ji sosai wallahi to yanzu misali waƙoƙin nan da ake na zamani kima kina waƙa ne Mawaƙiya ce ke? Kina hawan anyi. Eh. Waƙoƙi nawa kika yi? da yawa. To kisan kowa yakan riski ƙalubale lokacin da ya fara harkar shi wani in ya fara za a tsangwame shi a ga kamar ka lalace ne ka zama ɗan iska a ta samun matsaloli daga 'yan gida da 'yan waje to ke wace matsala kika samu ko ku samu ba. Eh, Mm. amma daga baya sai aka zo aka shawo kan abin da aka nuna cewa ina son abin kuma aka gane cewa sana'a ne mm. to yanzu misali kaf a jaruman fim waye ya fi birge ki aktin ɗinta yake birge ki da kuma aktin ɗinsa mutum biyu ɓangaren namiji ɗaya ɓangaren mace ɗaya gaskiya kowa yana birge waye a jarumai ba ki da wani gwani ko wata gwana kina da kawai industry yanayin abinci wanne kika fi so ki ci yanzu wani masoyin ki ko wata masoyar ki tana so ta yi miki wani kyauta wani abu kika so kika fi so a yi miki kyautar sa eh komai da ruwan ki kenan to yanzu misali za a iya gayyatar ki biki ko suna za a gayyata na biki suna birthday Ya kike ji a ranki yan uwanki na fim ke kina yi? Eh, ina jin dadin abin sosai. Saboda kun haɗa ce ya da kanwa 'yan gida ɗaya masu kama ɗaya. <laughs> to yanzu wani albishir za ki yi wa ga masoyanki akwai wani fim ɗinki da zai fita kwanan nan ne ki wa masu kallon ki albishir ko babu akwai fim ɗina da zai fito kwanan nan series fim ne su sa. dafin zuciya ya kusa an kusa fara sashi insha Allah to kina producer ne ke ko ba ki producer eh ya kike ji a ranki in an ce miki ga 'yan gida ɗaya suna fim ga aisha na mu ga ki kan wata Allah to me zuba ki da wani sako ko wani abu da zaki tura ga wani ko ga wata wani sako haka masoya na dukan gaba ɗaya na son su wani shawara zaki ba yan wanki mata da suke harkar fim Allah ya tabbata mu sakon ki kenan to yanzu gashi mun zo mun same ki a wajen da ake shirti to yaya

to wani aka kika ji ya miki kyau sosai a cikin da ya mutu lokacin da aka zo ana yana kiran mu nan mu fito mu fito mu fito din nan sai muka fito muka fito muna ta masa bala'i hakan nan ana ta masa wasiba sai din ya burge mun gode sosai